يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa ba malamai da yan uwa dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wataala da nuna muna wannan yammaci ta juma'a goma sha takwas ga watan eh, zulqa'da hijira dubu ɗaya da da da ɗari arba'in ɗaya, wanda kuma daidai da eh, tara ga goma goma ga watan yuli miladiya dubu biyu da ishirin muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga anguwar gawar nama cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatu sahihi imamu bukari rahimahullah muna cikin kitabu fardul khumus kuma cikin babi na takwas babu kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam uhillat lakum al-ghanaim za mu tashi حديثنا na hudu أتوانا بعد a cikin wannan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو كلمه to wannan babu kar mu mance yana magana ne akan cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗai ne aka wa cin ganima in ba haka ba duk al'ummomi da suka gabata bayan sun yaƙi za su tattara ganimar allah zai aiko wuta ta lashe ganimar ta canye kaf an karɓa musu jihadin da suka yi kenan idan wuta ba ta zo ta canye ba to ba a karɓar musu ba akwai munaqisar da aka yi sai nan warware tukunna to haddathana isma'il shine ibnu abi uwai al-madani rawun imamu malik قال حدثني مالك شين إمام دار الهجرة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جعل صلى الله عليه وآله وسلم ياتي تكفل الله ألا يا لا منشي ألا يا القوري لمن جهد في سبيله ga duk wanda ya jihadi domin ɗaukaka kalmarsa la yukhrijuhu illa al-jihad fi sabilihi babu abin da ya fidda shi gida face sai don ya yi jihadi a ɗaukaka kalmar Allah ya ga cewa an wayi gari kalimatullahi hiyal uliya manufarsa kenan da fita zuwa jihadi wata siƙo kalimatihi babu abin da ya fidda shi daga gida face sai gaskata kalmomin ubangiji da kuma yin imani da alƙawarin da ubangiji ya yi ga duk wanda ya imani da shi kuma ya taimaka ma addininsa abin da ya fi da shi daga gida ke nan menene allah ya lamunce mai alƙawarin mai allah ya yi mai bi an yi da sai da hujjanna cewa zai shigar da shi gidan aljanna allah ka shigar da mu gida aljanna allah ka sa hito wanda muka yi wurin karatun ga ya zan don ɗauki kalmar allah muka fito aw yarji'ahu ila maskanihi wani lokaci ne zai shigar da shi aljanna idan ya yi shahada can wani ɗauka kalmar Allah saboda haka duk wanda ya fita wurin aikin Allah to kada wani ya tafar gaba zan koma gida lahiya yaya za a kwashe a'a kai dai ka tafi ne kawai shigan sojan wata kabila ake cewa ko ne dai ban wata kabila ba hmm. idan ya mutu kenan ta wurin jihadi aw yarji'ahu ila maskanihi ko ko ya lamunce mai ya mai alƙawari cewa zai mai da shi a gidansa alƙawari biyu kenan ko dama haka Allah ke kul hal tarabbasuna bina illa ihdan yayi. ku kafare ba abinda kuke sa ran da kuma jiran ya faru gare mu sai ɗayan kyawawan abubuwa guda biyu ne mu gare mu mu musulmi kowanne su ya faru abu ne mai kyau gare mu ko dai a mutu ta wurin yaƙi ko kuma me a dawo gida da ganima ko ko kuma a dawo lafiya lau ko da babu ganima to mu kowanne alheri ne gare mu an an mutu can duk ɗai in kuma an koma gida in an samu nasara in babu ganiman ma ko ma ba a samu nasara ba ko ma gida alheri ne mu gare mu balle ga nasara kuma ga ganima allazi kharaja minhu ma abin nan mazauninsa da ya fita ko kuma gidansa da ya fita ba abin da ya fidda Allah ya alƙawari zai mai da shi a gidan ma'amana tare da abin da ya samu min ajiri ko dai lada kawai an je an yakin babu nasara saboda haka babu ganima in an dawo gida da me za a dawo ajirin lada kawai za a dawo au ganimatin ko kuma ga ladar ga kuma ganima an je an yi nasara duk lokacin da aka dawo da ganima to lada kan ba a maganarta in Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ba a samo ganiman nan ganiman na tafiya ne tare da lada amma lada na ana samun lada ba tare da ganima ba fi amana ma amana la min ajrin aw ganimati tare da abin da ya samu in ya koma gida lafiya to ga lada amma wurin yakin ba a samu nasara ba saboda haka ba a zo da ganima ba an dawo gida da lada ke ko kuma ya kasance a samu ganima in an samu ganima tare da lada ake dawowa ba da ganiman kawai ake dawowa alƙawarin da Allah subhanahu wataala wa duk wanda ya fita zuwa wurin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah kenan saboda haka niyya na da kyawun lokacin da mutum zai aiki alheri to ya kyautata niyya eh, da zai yi wannan aiki da ita حدثنا محمد حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملكه امراه وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوطها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر بعدها فغدا صلى من القرية فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فهمست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم بلولا فليبايئني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايئني قبيلته فلزقت يد رجلين أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فذاكت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الجلائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا حدثنا محمد بن العلاء كان أبو قريب الهمداني قال حدثنا ابن المبارك كان عبد الله ابن المبارك المعمر ابن راشد الأزدي عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينا باس هبين لابين dangane da yadda al'ummomin da suka shuɗe suka kasance a wurin yaƙi da kuma ganimomi قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد يكي متغذى نبي من الأنبياء wani annabi daga cikin annabawa ya yi yaƙi malaman sira sun ce annabi yusha ne wanda ya gaji annabi musa alaihi salam jab da rasuwa annabi musa to annabi yusha shine allah ya tayar don ya ci gaba da isar da saƙon da annabi musa alaihi salam ya zo da shi saboda haka annabi yusha annabi ne kuma mursalun ne an aike shi da saƙon annabi musa alaihi salam ya isar zuwa ga al'umman nan da aka aiki annabi musa alaihi salam a cikinsu faƙaɗa da ƙaunihi sai cewa mutanensa kafin a fita wurin yaƙi la ya ba ni rajulu kada wani mutum ya bi ni malaka bud amra'atin wanda ya ɗaura wa wata mace aure wa huwa yuridu an yabni biha yana son ya tare da ita walamma yabni biha amma ya tare da ita ba tukun saboda haka hankalin shi zai rabu irin yadda ya kamata ya sadaukar da kai mai yiwuwa ba zai sadaukar da kai haka nan ba tunani na can wurin amar yadda ya ɗaura ma arwe in ya sadaukar da kai wani abu ya zo ya faru da koma gida ba a kenan sai ka cewa akwai matsala ko to sai annabi yusha ya ce to duk wanda ya daura wa wasu mace aure da tare da ita ba tukun amma yana nufin tarewa da ita to kar ya zuyi na ɗaya kenan ko na biyu wala ahadun bana bulutan walam yarfa suqufaha ko kuma wanda ya gina akuna amma bai rufi ba tukun an kai linta lokaci aiki ya yi nisa ko an kai linta abin da ya rage shi ne a zo a yi rufi kawai amma ba a yi rufin ba tukun to shi ma ya ce kar ya biyu duk wanda yake cikin wannan halin to ya kinga da za mu kar ya biyu sai na uku wada akharu ishtara ko kuma wanda ya bisa shi, wanda ya sai abin da gadaman tumaki masu cikanna waɗanda ke kusa da haihuwa au khalifatin dalilin da ya sa malamai suka fassara ganaman cewa masu masu ciki waɗanda suka kusa haihuwa an gaton khalifat khalifat su ne raƙuma masu ciki waɗanda suka kusa haihuwa don mai bisa ce duk bisan da ta kai wannan matsayin to hankalinsa na kanta fiye da duk wata bisa yana ganin cewa riban ke nan da ake samu na kiwon da ake yi to yana da tumaki ganaman ɗin nan sun shafi awaki da tumaki baki ɗai to yana da awaki ko tumaki ko garwayensu akwai masu cikan na a cikinsu sun kusa haihuwa au khalifatun ko kuma raƙuma masu cikan nan wa huwa da wiladaha yana sauraren su yau ko gobe don akwai irin shi a cikinku to kada ya bi ni auren yakin gada zan wa kenan ake so wanda zai kasance niyyarsa kawai ya fitar ne shi kenan ya mika kai ya sai da komi ya ba su. lokacin da za a fita kenan ya yi bankwana da komai da komai to da yawan na sharuɗan waɗanda suka cika sharuɗa sai suka bi shi waɗanda ba su cika sharuɗa ba ta masu wa daga an toge su in ya kasance duka gaskiya ne suka yi zaman ne to faga za ta yi yaki fadana min alkaryati salatul asr sai ya kusa cin garin da aka ta ba ga kuma daidai lokacin la'asar kuma yanzu au ban yin zaɗi ko ko kusa ga sallar la'asar Yana rana dai ta yi kusan faɗiwa ke da don tun hudowar rana har a ce an kai la'asar inda aka ta ba ba kai inda aka yi ba faƙaɗin shamsu sai wannan annabin ya ce wa rana innaki ma'amura ke rana wadda ake umurtanki ce da tahiyar gada gidi wa shamsu tajri li mustaqarrin laha tafiyar da rana ke yi a cikin umarni Allah ne sannan ce wa ana ma'amur ni kuma wanda aka umarta ne da wannan yakin da nake yi tun duka kenan wayanda aka umurta ne ko to sai ce Allahumma ya Allah ihbiqa alaina ya Allah ka rike muna wannan ranar ka kange ta daga gare mu wato ka rike da ita fa hubika sai aka rike rana rana ta tsaye cif hatta fataha Allahu alaihi har sai da Allah ya sa suka ci wannan gare, sannan da aka saki rana ka ce to ita sahiya Kan fahimta ku? <clears throat> roƙon da wannan bawan Allah annabi Allah yake nan kuma nan take Allah ya karɓa mai aka biya masa buƙatar nan take aikin Allah take yi shi ma yake Allah yake yi to da hakan ya faru fa jama'a da bana'in sai tara ganimomin duk baki ɗaya da aka samu ja'at yani annar sai ta zo wace ce ita wutar da ake aikowa ta canye ganima da litakulaha domin ta canye ganiman falam amha da ta taso ma ganima sai ta tsaye bata canye ba fa qala sai annabi yace inna fikum qululan lalle a cikin ku akwai waɗanda suka yi munakisa akwai waɗanda suka ɓoye wani abu na ganimar da aka samu falubayi'ini min kulle ƙabilata rajulu wata dabara za a gane wanda ya ɓoye wani abu sai ce to kowace ƙabila ta da mutum guda ya zo mu yi musafaha da shi dabarar da wannan annabi ya hito da ita ke kenan kowace ƙabila da da kowace ƙabila ta ba da mutum falazikat yadu rajulin biyadihi sai hannun wani mutum ya dafe ya ga hannunsa ya liƙe ga hannunsa shi annabi a alayhi salam sai hannun ya kiban arewa aka je dawo sai fa da sai ta fi kumul a cikin ku wannan ƙabilar cikin ku ne akwai waɗanda suka ɓoye wani abu na mai yaƙi an rage zango kenan ko saboda haka yanzu sai a koma ga wannan kabilar falubayi'ni kabilatuka yadda to duk kabilar ka su shigo layi su zo mu musafaha falar da tafiyar da rajulai ne au salata da yi sai hannun mutum biyu ko uku suka liƙe ga hannun annabi gaskiya ta bayyana ku faƙada sai ce mai fi kumin gulu a cikinku ne ku ukun ga tsakaninku abin nan da aka ɓoye na ganima na nan tsakaninku saboda aka kuje ku zo mana da shi faja'u bi ra'si baqarati min az-zahab min az-zahab ko domin bai rubuta min misali ba idan ta hafi yake gaba ne ko faja obi eh, bir'atu baqara suka zo da kan saniya min zahab ko bi misli ra'su baqarin ko baqaratin ko to da misalin kan saniya min zahab da zinari zinarin da ya girman kan saniya kaza ko ba karami na ba ko uha, sai suka aza cikin ganimar faja'atin nar fa akalatha sai wutar tararraho don gaba da tallashe suna ji suna gani kuma cikin jin daɗi ba wai cikin takaici ba ƙarfi da ko don da duk haɗar da suke gaba ɗaya ta ce gaban za ثم أهل الله لنا الغنائم annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kai wannan wurin yace to sa'a nan mu sai Allah ya halatta mu da ganimomi kun ji al'ummomi farko yadda lamari ya kasance tsakanin to saboda haka ya cancanta a ce mai godiya da irin wannan kususiya da Allah subhanahu ya keɓe mu wannan al'umma saboda daraja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a da'afana Allah da ya ga raunin da aka tare da mu wa ajzana da kuma wa mu fa halaha lana sai ya halatta muna da saboda haka halatta ganima da aka yi muna ƙarin ƙwazo ne na fita zuwa yaki don idan ya kasance mutum zai aiki ya san cewa akwai wani amfanin da zai samu na duniya da na lahira ko to ya fi ƙwazon yin wannan aikin amma idan ya kasance sakamakon lahira kaɗai ne yawanci zai ga suna rafa shi nan take ake so a samu sakamako to shi ne sa duk ayyuka na alkhairi a shari'ance idan ka yi su daidai yadda shari'a ta ce to riba biyu ne a nan duniya za ka samu riba a nan duniya lahira kuma riba da za ka samu can ita ce mafi fice bisa ga riba da za ka samu a duniya ganima kenan ahmad ya yi waya ga hisham ibn abdullahi da sawa'i kenan ga muhammad ibn sirin abin hisham ibn urwa ga muhammad ibn sirin shi kwa wato ga abi huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shamsa lam tuhbat li basharin ba a taba riƙe rana ga wani mutum ba illa da yusha ibn nun face sai ga yusha kadai layali ya tsara ila baitul maqdis kwanukan nan da ya tafi yakin baitul maqdis kina wannan riwaya a wannan hadisin an samu sunan wannan annabi sannan kuma an samu garin da ya je ya yaka shine annabi yusha sannan kuma baitul maqdis ne je yaƙa. ahmad ya ruwaito wannan hadisin hadisi na 1415 to bankin haka nan abinda malamai ke cewa cewa to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an tsayar mai da rana saboda menene aka ce lam tuhbas li ahad li basharin illa li yusha imam al-qahawi da tabarani ya ruwaye tahawi cikin littafin sa mushkil al-asar da tabarani fil kabir da hakim da kuma bai haƙi a cikin dala'ilin nubuwa duk sun ruwaito daga asma abinci umai matan abubakar siddiq annahu sallallahu alaihi wasallam da'a lamma nama aliyun lamma nama ala rukbati ali a ranar da ya bacci bisa ga gwiwar aliyu alaihi salam aliyu radiyallahu anhu fa fatatu salatu asr sai sallar la'asar ta kuce mai ta shamsu hatta salla aliyun sun magharaba sai aka mai da ranar aka riƙe ranar daidai lokacin sallar la'asar sai da aliyu ya gama sallah sannan ne aka saki ranar to wannan hadisin ibn al-jawzi ya kawo shi a cikin maudu'a sannan kuma ibn taymiya shi ma ya rauna na wannan hadisin a cikin littafin sa ar-radd ala cewa hadisin ne mawdu amma duk da haka ibn hajar yana ganin cewa a wannan hadisin ba mawdu'un bane abin yana da cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne addu'a ba aliyu aka ce addu'a ba ko sai aka maida abin da aka maida rani to saboda haka jam'in da suka yi cewa nan cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba a taba kange rana don wani mutum ba face sai ga yusha yana nufin kafin a aiko shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk annabawa da manzanni da suka gabata babu wani wanda aka taba kange mai rana face yusha ba yana lissafawa har da shi ba jam'in da suka yi tsakanin wannan Eh, waƙi'an guda biyu kenan na yushe a daban sannan kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗin daban na ƙadarar eh, abubuwan da aka yi kaɗan daga cikin eh, wannan hadisin kamar yadda na tunatar shi ne kaɗaitar da niyya kar mutum ya sa wani abin da zai ɗauke mai hankali a lokacin da ta ma'aikata aikin alkhairi in za ka wurin sallah kana jin yunwa yunwan nan ta kai maka koli tsaya ka ci abinci in ga abinci ajiye sannan ka je a wurin sallah kar ka je wurin sallah hankalinka na kan abincin ka raba hankali kenan a cikin sallar da kake yi a sakamakon haka shedan ya samu kafar shiga don ya ɗebe ya rage maka wani abu na ladar sallah a lokacin da ka zo wurin sallah kar ka sa hotuna gabanka alƙibla kar ka sa jeren mai ɗakinka alƙiblarka amin ko ka ta kallo wancan wancan samira ka ta kallo wancan laga ka ta kallo wancan kwano har ya zama ka san ko nimi ka sallata ba sannan darduma mai kawa kare za a kai ne kake sallah duk da tuwahi mai kawa ba a son ka sa a wurin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sa alkyabba da abu jaham ya bashi wanda ke da abin nan aikin na'ura kamar ratsi guda ne kawai sai ga shi ya shagaltar da shi a cikin sallah da gamawa ya ɗaya da alƙabbar ne ya ce aika abin na abu jiham ya ba shi wani wanda ba shi ba domin ya shagaltar da shi a cikin sallah saboda haka duk lokacin da za ka yi tafiya in zuwa wurin da awa ne kamar waɗanda ke fita zuwa zuru wurin da'awa to kada ya kasance amarya na nan gida na jiran idan haka ne ka zai rabu biyu sai don yana yiwuwa ku tare an fahimta ko sai in kuma bai yiwuwa to kaɗan dakata tukunna sai wasu su ce ka tun ba kai kaɗai ba ne saboda rarrabuwa hankula ba za ka samu natsuwa wurin yin aiki ba to kamar yadda nake duk aiki na alkhairi to yana so a sa mutum sakamakon da za a bashi in mutum ne za ka sa aiki ka ce to ga jirgin da zan baka wannan din zai bashi kwazo wani aikatawa duk da 'ya'yanka ne za ka sa aiki wanda ba albashi ne za ka ba su ba ka je to duk wanda ya kaza ga kyautan da zan bashi nan da nan ka ga aiki da cikawa Yan fahimta ko in wurin karatu ne ma haka da da ce wanda ya kokari ya sauke cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ga kyautar da aka yi mai alƙawari nan da nan za a gari ganzantu to saboda haka wannan tsara ƙwazo ne da Allah subhanahu wa ta'ala yawa wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar halatta musu cin ganima turi ban yaki Ba nasara nasara. باب الغنيمة لمن شهد الوقعة باب الغنيمة لمن شهد الوقعة حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر babun algharimatu liman shahida alwaqa wannan babi na magana kuma cewa duk da kasancewa an halatta ganima ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗanda suka halarci yaƙi sun kaɗai ne ke da wannan ganima sai wanda za a ba baitul mali wanda za a ta cikin ah, to baitul mali ke don za ba sarkin musulmi wannan kuma da babbe ne Allah subhanahu wataala ya ambata hanyoyin da za a bi da su حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا عبد الرحمن شين ابن مهدي عن مالك آه إمام دار الهجرة عن زيد شين آه، ابن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبيه شين أسلم آه مولى آه عمر قال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب ينأتي ولولا آخر المسلمين inda ba don musulman da ke zuwa a ƙarshen da za su zo a ƙarshen zamani ba wato waɗanda za su biyo bayan sun ƙarni sahabai sun wuce daga daga nan har zuwa tashi alkiyama ba ma ku ƙaryatar to da ba zan ci wata alƙarya ba illa qasamtuha da ahliha face sai na raba wannan alƙaryar ga waɗanda suka ci alƙaryar su ma ya raba in ba su alƙaryar ya zan su'ad da ita su'ad da mulkin ta hadda shi alƙiyama kama kasaman nabi sallallahu alaihi wasallam haibara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba garin haibar a lokacin da aka ci yaƙi to malamai sun ce kashi biyu a annabi sallallahu alaihi wasallam yawa haibar da aka yi kashi biyu aka raba rabi ga mayaka ganima aka ba su ganima sannan rabi kuma aka barwa su mutanen haibara abinda suka noma akwai adadin fasantin inda suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam a sa aljihun daula da su kuma abinda za su dauka suna ba da haraji kenan akwai gwargwadon abinda suke bayarwa rabin kuma sai aka raba aka ba mayaka saboda haka maganar da uh, umar ibn khattab yake ya shafi rabi ne na bangare khaybar rashin rabawa a ba mayakan to wani bangare ne guda bangare guda kuma an raba an ba mayaka to idan aka ce khaybaran gaba ɗaya da mayaka aka raba aka ba da aljihun musulunci kenan wayan da ba zai samu komai ba saboda haka su mayakan su kaɗai ne da za su ta cin garaɓasan abin da suka samu amma idan ya kasance aka bar wa musulunci wani ɓangare to duk abin da zai shigo sai a ɗiba ana aikin musulunci da shi babun man qatala lil maghnami hal yanqus min ajri حدثنا محمد Haddasa na قال حدثنا Haddasa na حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمظلم والرجل يقاتل ليبقى والقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فباب من قاتل للمغنم wannan babu kuma yana magana akan cewa wanda ya yaki nufinsa ga zuwa yakin nan lil magnam don ganima in an ce babu ganima to ba zai hal yanqutu min ajrihi shin ladansa zai ragu ko ko ba zai ragu ba fiqhu imamu bukhari anan shine wanda ya wannan niyya yana da lada ɗan fahimta ko amma cin cikakken lada za a bashi ko kuwa ragaggen lada abin da imamu bukhari yake son ya kawo hadisi ya magana a kai kenan saboda haka shi ya riga ya faɗi fikihunsa ya faɗi ra'ayinsa cikin wannan tarjamar da ya faɗi ce wanda ya har yankusu min ajirhi kenan yana da lada kenan to za a rage wani abu daga cikin ladan saboda halal da aka samu a cikin niyyarsa ya yi ne don ganima ba fi sami lillah ya ba haddasa muhammad ibn bashar shi ne bunda ko haddasa bunda muhammad ibn jafar kada haddasa shu'uba ibn hajjaj al-atiki an amri ibn murra ke ba amri ibn dinar ba an amri ibn murra yana daga cikin malaman shu'batul hajjaj waɗanda wasu malamai suka ce wa shu'batun an amr ibn murra an murratin an ibn kaisin karra yana daga cikin asaful asanid ma rawa shu'ba an amr ibn murra an murrat al-qib an eh, eh, an qais ko ibn abi hazim to saboda haka wannan amr nan amr ibn murra ne qala ce samitu aba wa'il yace naji abu wa'il shine shaqiq ibn salama qala haddathana abu musa al-as'ali shine abdullah ibn qais al-as'ali qala qala arabiyyun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mazauni karkara ya zai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai kin ka faɗi min a rajul yuqatilu lil magnam mutumin da ya fita zuwa wurin yaƙi manufarsa shi da ya samo ganima wa rajul yuqatilu li yuzkar da kuma wanda ya fita zuwa wurin yaƙi shuja'atan zon zarunta a dai ambace da ce kaiwa da zarumi a sa cikin tarihi ya zaina cikin list ɗin waɗanda suka halarci yaƙi kaza manufarsa kenan kawai wa yuqatil li yura makanuhu da wanda zai yaki kuma domin a ga matsayinsa da kwarewansa da dabaran saurin yaki man fi sabilillah cikin waɗannan uku waɗanda suka yi masu niyoyi uku ɗin ga daban-daban wanne ne cikin su yayi yaki don Allah tambayin da yake don kuma yana so amsa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ba shi ma'auni bai ba shi amsa kai tsaye ba sai ba shi ma'auni ga ma'auni nan ka je ka auna duk wanda ya dace da wannan ma'aunin to shi ne ya fi sabilin lahi ɗan bayan ko ya ce faƙa da sai ce man ƙatala duk wanda ya yaƙi litakuna kalimatun lahi hiyar ƙuliya li'ajli an takuna kalimatullah lam lam ta'lil domin kalmar Allah la ilaha illallah ta kasance ta ce al'uliya to duk wanda ya yaki saboda haka nan fa huwa fi sabilillah to shine wanda ya yaki don Allah ya ce wanda ya don ganima ya ce wanda ya don ambace shi ya ce wanda ya don zaruntaka man katala li ta kuna hiya al-ulya ma'aunin kenan yawanci a annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin jawami'ul kalim wanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da su kamar da yake ala wa inda utitu jawami'ul kalim ni an bani dunkulallun kalmomi in aka tsaya za a fayyace su to littattafai ne za a rubuta don ko shi ne manzo na ƙarshe daga shi babu wani manzo sai tashi alkiyama idan ya kasance ba ba shi irin waɗannan jawamin kalim ba to za a kai lokacin da za a yi tiris gabas za a yi yamma za a yi kudu za a yi ko arewa za a yi ba za a sani ba sai a saura cikin matsala amma idan ga waɗannan jawamin kalim to sai malamai su ta fashin baki an fahimta ko ba da fashin bakin cikin rediyo ba fa kun dai gaji ba da fashin baki a siyasa ba haka nan ma alkur'ani shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aiki ibn abbas a wurin kawarin jawa eh, waɗanda ke da waɗannan aƙidar ko kuma waɗanda ke da waɗannan bizar a eh, iri ko a kufa ya ce kada ka yi musu hujja da alkur'ani don alkur'ani hamalin lilwujo mai ɗaukan fassarori daban-daban daban-daban daban-daban daban ne amma ka tunkare su da hadisi za ka rinjaye su hamdanta ko to saboda haka sai aka bashi alkur'ani kuma da ke ɗaukan fassarori da ma'anoni daban-daban daban-daban daban kowane zamani sai an fito da fawaid a cikin alkur'ani ayoyin alkur'ani waɗanda wannan zamanin nan ya zo da wannan abin a can zamanin da ya wuce babu wannan abin sai Allah ta da malamai ya sanar da su su fit da waɗannan fawa'id a cikin alkur'ani don a ci gaba da amfani da su a nan ne aka samu abin da eh, eh, tafsiri na abin da eh, malaman kimiyya ko to da malaman eh, abin nan eh, agris da mina na da wani na da wani na duk gaba ɗaya suka zo cikin alkur'ani to akwai ayoyin da ke magana akan fil din da suke bincike a kai in Allah ya sanar da su sai su sani amma lamarin ne ma yaftahi allahu lin nas min rahmatin ne fala mumsika la wa ma yumsik fala mursila la duk ilimin da Allah ya bude to sai ga mutane na su samu wannan ilimin ilimin da Allah ya rufe ko bai buɗe ba to ba a samu saboda me don kowane zamani kowane karni yanzu suna da abin da suke alfahari da shi su ne suka fara gano wannan abin suka fara sanin wannan abin waɗanda suka gabace su malamansu da malaman malamansu ba su gano wannan abin ba su sun gano an bayyanta ko to saboda haka jawami da kalimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar haka lokacin da aka yi mai tambaya kungiya wata kungiya ce za ta shiga aljanna alfirka annajiya da yace al'umma su za su karkasu har uku? amma guda kacal ce za ta tsira saura dubu ta fiki ko wasu za su dawwama wuta wasu kuma a ƙarshe za a hishe su to wata kungiya ce sai ce man kana alama ana alaihi ma wa ma'auni ne ya bayar ya fahimta ko to saboda haka malamai sai suka karkasa niyoyin mutane zuwa wurin aikata aikin alkhairi kashi-kashi wanda niyyarsa don Allah halis sa karɓaɓɓe ne wanda niyyarsa ba don Allah ba gaba ɗaya babu ma Allah cikin niyyarsa ba karɓaɓɓe ba ne biyu kenan ko waɗanda su ba karɓaɓɓu ba ne da kuma waɗanda yake 50-50 azar da ko niyyar don Allah da niyyar don ganima daidai da daidai suke a zuciyarsa ba wanda ya rinjaye wani shi ma aikinsa ba karɓaɓɓe ba ne wanda shi ko ya tahi don Allah ɗin shi ne 70% ba don Allah ba 30% <laughs> ya ko in an ce akwai ganiman zai tafi in ma babu ganiman zai tafi don hitar da ya don Allah in shi ya fi rinjaya a zuciyarsa malamai suka ce to yana da lada amma wace iri da kasarsa kamar yadda imamu bukari ya faɗi a nan wanda shi ko ya hita ba don Allah ba ya fi yawa a cikin zuciyarsa <laughs> a ko da zara aka ce babu ganima to yana sanin yadda ya sula ne koma gida <laughs> don hitar da ya don Allah ɗin 30% ne a cikin zuciyarsa hitar da ya don ganima ɗin a 70% na to yadda malamai suka karkasa waɗannan niyoyin kenan wanda ya don Allah halis karɓaɓɓe ne sannan kuma wanda ya yi don Allah shi ya fi yawa ko a ce eh, abin nan babu ganimar zai tafi dai haka nan to shi ma aikin shi karɓaɓɓe ne amma wanda ya yi ba don Allah ba babu ma Allah cikin niyyarsa wanda ya yi kuma ba don Allah ba ya fi yawa a cikin zuciyarsa da kuma wanda ya daidai da daidai 50-50 kenan ko don Allah 50 ba don Allah ba 50 to waɗanda ukun duka aikinsu ba karfasu ba ne saboda haka a gyara ne sauran minti goma babu kismatul imam babu kismatul imam ma yuqaddamu alayhi wa yaqba'u liman yahduruhu aw ghaba anhu حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوديت له أقبية من ديباج من ديباج مضررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدة لمطر بن نوفل فجاءه ومعه ابنه المسور ابن مكرمة فقام على الباب فقال ادعوا لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به آه، واستقبله بأضراره فقال يا أبا المسور هبأت هذا لك يا أبا المسور هبأت هذا لك وكان في خلقه شيء ورآه ابن علية الأيوب وقال هاتب بن وردان آه وردان حدثنا أيوب عن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تابعه الليث عن ابن أبي مليكة Thank you. Eh, Ka kasan min ba haɗe na babun hikmatul imam ma yuqaddamu ilayhi ko ma yaqdamu alayhi raba wanda sarki ko kuma shugaba ke ga abin da aka kawo mai ga jama'arsa wa ba'u liman lam yahdurhu aw ghaba anhu sai ya ajiye ma wani wanda bai nan lam yahdurhu bai nan wato yana gari amma bai inda ake rabon gaba hu ya yi tahiya bai ga gari to sai a ce a ajiye mawa ne sun san hali ne wannan ba a ajiye mai ban yato akwai tashi hankali ya mai fita ko ta guje guji حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب بن ابي تميمه السختياني عن عبد الله بن ابي مليكه fata wanda ba ku huta ba to حدثنا عبد الله ابن عبد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له اقبيه من ديباج an kawo ma nabi sallallahu alaihi wasallam kyautar aqabiya tagunonin da ake ce ma aqabiya an san tagon da ake ce ma zaure zaure ko tawo rigar da abin nan tagon da ba su da hannu ko akwai ɗinki musamman da ake wa wannan tagon an an shigo da wannan hannu ana tsinkanci ko kuwa saboda ka zaure ne a shigo a wuce cikin gida <laughs> wadda gila sakwatawa ke wa abin da wannan tagon wannan suna na zaure tawo to wannan tawo sai ake ce ma abin na asabiya wannan asabiya ɗin muzarraratun eh, bizahar aninin su da abin na an kai zinari da zinari aka yi musu anini zir shine abin da mufrad eh, muzarraratun mufa'alatun kenan wato waɗanda aka yi musu anini da zinari fa qasamaha fi nas min ashabihi sai annabi ya raba wasu mutane daga cikin sahabbansa waɗanda ya ga su ne masu bukata ko mafi bukata wa azala minha wahidan limakaramatin ibn naufal sai ya keɗe guda ya ajiye don makaramatin ibn naufal ya ce ajiye mai guda faja'a wa ma'ahu ibnuhu al-mitwar ibn makarama jin cewa an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyaututtuka sai ta so sa dan shi gaba yace ta mu ta mu isko shi <laughs> suka shiga to sai da suka iso gida annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama ala al-bab sai shi makrama ya tsaya garka fa qala sai ce ma dan sa miswar shiga ta kira min shi fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam tafi dan nan garka annabi na cikin gida sai ya ji muryarsa a waje ya ce tawo ai da ba da faɗi fa akhadha aba'an sai ya dauko abin da ya riga na zaure sai ya hito fatalaqahu bihi sai ya haɗu da shi eh, bi bi بأذراره ko. bi azra'ihi sai ya haɗu da shi da waɗannan tagwan da kuma anannan duk da aka yi musu a kawo don tasarƙawa ake a ɗaure faƙada sai ce ya abad miswar ya kai uban miswar sabatu haza lak dama don kai ni ajiye wannan annabi ya maimaita ya abal misr fa ba'tu hadha lak wa kana fi khuluqihi shay eh shidda suka ce muku ko to mu shay wasu riwayoyin ne da ke tahiya daban-daban wasu ruwaito kaza wasu ruwaito kaza akwai tsanani yana da tsanani ne da ɗabi'arsa in an ce shai ya zama an ɓoye kenan an saka ya ko amma an ce shidda an hito sarahatu hmm. watan bai bari ta kwana shi ne ba shine imam bukhari yace warawahu ibnu ulayya an ayyub ibnu ulayya isma'il ke kenan ibnu ulayya ya rawaito wannan hadisin kamar yadda hamad ibn zaid ya rawaito an ayyub ibnu abi tamima ko قال حاتم ابن وردان حدثنا أيوب ibn abi mulaika hatim ibn wardan shi ma rawaito wannan ga ayyub amma sai ce an an ibn mulaika ko bai ce abdullahi kai tsaye ba an ibn abi mulaika an miswar ibn makrama mausulun kenan kun nan ya ambace shi sarahatan mausul amma ga riwayar bukhari nan sai ya kawo shi mursala amma ko turare daban-daban da ya rawaito shi mausul yace qad mas'ala nabi sallallahu alaihi wasallam aqbiyatun wato rigunan da ake ce ma aqbiya sun gabato a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mai su tabi'ahu layth ibn abi mulaika layth ibn sa'ad ya rawaito wannan hadisin kamar yadda ayyub ibn abi tamima ya rawaito an ibn abi mulaika ina ganin za mu tafi aya saboda lokaci masu kamera na nuna mana tun azu abinda makaranta daidai Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi min ya cikin zukatan masu saurare wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai taron da fi a sukan shirin yi na Afirka baki ɗaya. a wannan garin a wannan jihar ta Sokoto kuma wannan garin na Sokoto cibiyar daular Usmaniya suka ce su ma nan za zo su yi taron afirka gaba ɗai ba sun ga wasu yi taron afirka ba in haka tashi taro in kiristoci ne a ce sakwato in wannan na ce sakwato to sakwato kuma gari ne na sunna to gwamna dai bai ba su dama ba muna godiya ga allah da ya ba gwamna wannan shawarar da kuma tunanin na rashin ba su daman gudanar da wannan taro saboda haka an faɗa muku ne don ku sani ya kasance duk wani take-take da goyon baya da za a ba wurin daƙilar da al'amuransu kullum a ta ci gaba da addu'a Allah ya lura da shagabanninmu illan wannan ƙungiyar da kuma illa wannan aƙidar baki ɗaya dama da Allah ne suke yaƙi kai tsaye don Allah ce man adani waliyan faƙada zan tuhu bil harbi su kuwa da waliyan Allah ne suke adawa ko kuma manya-manyan ma waliyan ba ko waɗanda a ƙasa-ƙasa ba na farko waliyan na farko to Allah ya daƙilar da lamun rasu Allah ya kunyatar da su Allah ya cusa musu aƙida ta sunna su musulunta su dawo a cikin sunna wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala ya wa ne da ta ba Allah ya ce wa ta da da kuma